وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا تسميكم سومنا رانا رقوما ga biyar ko shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da ranar talatin kenan ko kuma ɗaya to dai an samu sabarin haka kalanda talatin ko kuma ɗaya ga watan takwas kenan ko bakwai watan shida ko talatin ga watan shida ko kuma ɗaya ga watan bakwai rajar kenan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna nan a cikin littafin mu da muka fara sabon farawa nabiyu rahma na dan uwa Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo inda a karatunmu da ya gabata za mu tsaya a kan shafi na tara za kuma mu tashi a shafi na goma ko mana ya ci gaba da cewa wa qad fi sahihayn tabbata ya tabbata cikin sahihin bukhari da muslim min hadithi abi hurairah radiyallahu anhu a hadisin da aka rawaito daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abu huraira yake hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ra'aitu amr ibn luhay naga amr dan Luhai dan qimma'a wannan shine kakansa ya jurru qasabahu fil nar yana jan hanjinsa a cikin gidan wuta كان أول من سيب السوائد كان أول من سيب السوائد sakamakon kasancewarsa farkon wanda ya ‘yanta wa gumaka dabbobi dabbobi da aka saba ana mallaka a ware wata dabba a ce wannan ta gunki ce shi ne farkon wanda ya fara aiwatar da wannan a cikin larabawa kuma mun ji cewa shi ne ya kawo musu bauta guma wa kana hadha rajulu shi wannan mutum amru dan luhai ya kasance ahada muluki quba ɗaya daga cikin sarakunan kabilar quza'a da suka mulki larabawa a garin makka to wannan gaba da aka zo mana da wannan hadisi yake ba mu labarin cikin abubuwan da amru bin luhai ya gabatarwa da larabawa akwai yanta wasu daga cikin dabbobinsu su bar wa gunki ba za a hau ba ba za a yi aiki da su ba ba za a yanka su ba haka za su ci gaba da kaiwa da kawa duk kuma inda suka zo gurin cin wani abinci ba za a kore su ba in wani ruwa suka zo sha ba za a kore su ba an bawa gunki haka har su gama rayuwar su mutu an yi asara ba a ci ba ba kuma abin da gunki zai ci an gane ko to wannan gabar da mala ya kama na wannan hadisi alkur'ani ma ya zantar da wani abu daga ciki inda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ma'ida aya ta 103 Allah subhanahu ta'ala yana cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'imatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allah yake cewa ma ja'ala Allahu min bahirati shi dai Allah bai shar'anta muku da wata dabba da aka yanka kunnanta a ce ta gunki ba in an ce bahira ita ce dabbar da ake tsarkewa kunne alamar ciro wannan ta gunki to Allah bai shar'anta muku haka wala sa'iba za mu ji alhadisin ya ce awwalu man sayyaba sawa'iba ko sai Allah ya ce wala sa'iba kuma Allah bai shar'anta muku ɗanta wata dabba a bar ta sake ba dora mata kaya ba za a yanka ta ba ba za a yi aiki da ita ba ba za a kori da gogen wani cin abinci ba ko shan wani abin sha har mutuwa ta cin mata Allah bai shar'anta muku wannan sannan wala wasila kuma Allah bai shar'anta muku wacce ke cetar dan uwanta ba cikin dabbobi suna da wani salo ita kanta shi kansa kai bahira din to akwai wani a ce in kinki idan kai saniya ko raƙuma ta haifi wani adadi na dabbobi mata to in kuma ta haifo kaza namiji ta ce sunan sa kaza an bar wa gunki in ta haifo wasu adadi kaza to sai a ce to idan na adadi kaza ya zo za a yanka in ba a sa in kuma namiji ne in namiji ne za a yanka ne amma in ta haifo ta gwaye namiji da mace to macen ta jawo wannan namijin tsira da kuɗi shi ne sai a ce mata wakila ta sadar da zumuntar ɗan uwanta ta ce shi daga ayanka a cin har kaje ta soki burutsun mai bautar wani Allah to Allah yake cewa wala ham haka na Allah bai shar'anta muku wato sanda za a ƴan tashi ba saboda an sami ƴaƴa goma daga barbararsa sai a ce masa ham ai hama nafsahu ya tsara kansa daga a hau ya tsara kansa daga a yanka shi ya tsara kansa daga a sa shi aiki ko kuma suka ce in dai ya barbari jikarsa to shi kenan ya ƴanta kansa kawai ya zama rabon gunki ba za a ci ba ba za a hau ba za a ci ba to Allah ya ce waɗannan duka Allah bai shar'anta ba wani bai jawo amr bin ne. an gane ko sai Allah yake cewa walakin na kafaru sai dai waɗanda suka kafarta yaftaruna an Allah al ba suna kirkira ƙarya ne su dangana wa Allah wa asaruhum la yaqilun mafi yawancin su ba da hankali da rashin hankalin ne ya jawo kana kallon dabba ka wahala da ita ta kai inda ta kai girma ta kai nagarta kuma cewa an bawa gunki an gane ko to wannan ayar ita ma tana gaya mana bayanin abinda wannan hadisi shi ma yake gaya mana illa shi ya fito da bayanin ƙarshen al'amarin wanda ya kirkiro wannan wato bautar wani Allah da kuma ware wasu dabbobi a ce an yanta su na gumaka sai ma da ci gaba da cewa واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما sakamakon haka sai kowane mutanen gida suka riƙi wani gunki a gidansu ya abudu na da suke bauta masa ana da wanda ake da shi babba huban na kowa da kowa gama garin wanda ya zame kowa kuma kana dan wani dan safaya a gida ɗan karamin wato ainihin sai zamanto haka suka ɗauka wa kansu fa idza arada ar-rajulu minhum sakamakon haka idan wani mutum daga cikin su ya lazan zai yi tafiya zai balaguro kamar abihi sai je isha shafa gunkin nan za a nemi albarkar gunki zan za a fita tafiya ina ya sabu lokacin da zai hau abun hawan su don yin tafiya kana dalika akhira ma yasma'u ta yatawajjahu ila safari wannan shafa gunki shine yake zama karshen abin da mutum zai yi a lokacin da yake so ya fuskanci in ka zama komai aka yi sallama da kowa da kowa to ƙarshen wanda za ka sallama da shi gunkin nan wa idza qadima min safarihi idan mutum kuma ya dawo daga tafiyarsa kamar sahabi sai sake zuwa ji shafu wato ainihin wannan gunki fa kana zalika sai hakan ya zama musu awwalu ma ko awwala ma yabda'u bihi sai wannan zama shi ne farkon abin da mutum zai fara da shi in ya dada da tafiya kabla an kula ala ahali kafin ya tafi gurin iyalan da haka ita kanta wancan sa'iba da muka wuto sukan ware dabbar ita sa'iba ce wani ta gunki ce idan mutum ya dada da tafiya lafiya nan ta ce dabba ta zama na bawa gunki ko kuma mutum wani abu da ya zo ya zama masa tashin hankali da matsala a rayuwa an yi ciwo an yi ciwo ciwo ya ciwo an yi magani kawai da an je aka ta dalilin aka je aka samu gunki a gaya masa da abin da ake ciki a ce a dace wani mai ba magani magani bayar kuma a warke daga wannan to sai a ɗauka ai gunki ya amsa addu'a da aka yi to dabba ta ma ragon nan na ko kuma tinken nan ta ko kuma saniyar nan ta ta zama ta gunki an fahimta ko to duk irin wannan kalan ta gargaɗi in za a yi tafiya ba za a tafi sai an zo an shafa gun in an dawo ba za a je a yi aiwatar da komai sai an fara biyowa ta kan gunki qad العرب ma al ka'aba الكعبة tawaqi kuma larabawa sun kasance sirriki wasu ɗakunan bautan wasu guraren bautan tare da ka'aba yadda ka'aba take ita ce babba ta kowa da kowa to kuma akwai yan ƙananan guraren bauta da aka wawware kamar yadda aka samar da baka makon gumaka a cikin ka'abar kuma ana da wasu yan ƙanana kuma a gidaje to haka me dawagin gidan da ya faɗa a nan yace wahiyar buyutu wasu gidaje ne to azimuha da larabawa suke girmama su fa ta'zimul ka'bati kamar da suke girmama ka'aba laha salana waɗannan gidajen suna da masu yi musu hidima masu ɗawainiya da su share su wanke su da abin da ya kama da aka kansasa su da sauransu wa fujjab da kuma masu gadi kada a bar wani ya shiga ko kuma wani abu na ciki ya fita da ba a so wato tuhda ana wato bayar da kyauta ta musamman ga irin wannan ɗakuna ko kuma guraren bauta da suka tanada imma ya zama hadaya ta wata dabba kamar yadda muka faɗa ko kuma hadayar wani abun amfani kama huda lil ka'aba kamar yadda ake ba da kyautar wani abu ga ka'aba wa tarbubu bihi kuma za ta da su larabawa suna dawafi da irin wannan dakuna ka tawafi hadiha kamar yadda suke dawafi ga ka'aba wa tanharu inda kuma suna zuwa ko koke dabbobin su ko su yanka in yankawa ne a gurin wannan wato guraren bautar wa hiya tu'rafu wa hiya ta'rifu fadl al-ka'bati alai kada su larabawa sun san farar da ka'aba take da ta akan sauran waɗannan guraren bauta irin dai za ga yanzu ce ga wata headquarter ta coci coci ko ta ina nan ce headquarter babban fi girma kuma akwai wasu yan ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana haka ba da irin wani to haka suka rike da annaha kanat qad arafat annaha baitu ibrahim domin larabawa suna da mutum da ka'aba ɗakin Allah ne da annabi ibrahim ya gina ba bada'i ga Allah alaihi salatu wa salam tira da amincin Allah ya tabbata gare shi wa masjiduhu kuma sun san gurin bautarsa ne da ya bauta wa Allah ma ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bi tawhid yayin da Allah ya aiko annabi Muhammad ira da yake Allah subhanahu gare shi da ta Allah da bauta abu alaihi sai suka aibata manzo abu alaihi zalika sai suka aibata wannan abin da yazo da shi na kadai ta Allah kadai da bauta a bar sauran gumaka wa qalu suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu a ce ya mai da ta allolin da ake da su su zama Allah ɗaya jan inna hada da shay'un ujab lallai wannan abun mamaki ne ba karami ba wannan babban abun mamaki a ce ta allolin nan su hubal su lata su uzza su manata da sauran na gidaje duk a share da dai kawai Allah da ba zo da abun mamaki to kuma ita ce rahama da aka ce nabiyun rahama za a fita da kangin bautar wani Allah a koma bautar Allah waje a fi sahihul bukhari ma da yake gaba cewa ya zo a cikin sahihul bukhari an abil aqaridi an abil aqaridi an abil aqaridi daga abil aqaridi radiyallahu anhu Allah ya da shi kale kunna fil jahiliyyati mun kasance a lokacin maguzancin farko kafin zuwan musulunci idan lam najid hajaran idan ba mu samu dutsen da zamu mu bautawa ba jama'ana jukwatan sai mu tattara tilin ƙasa jama'ana jukwatan min turab sai mu tattara wani tili na ƙasa waji ina bishati mu zo da akuya ko tinkiya wa halalnaha alaihi mu tatsi nonanta akan wannan tirin kasar yadda an tatso shi ya zuba a kai za ta haɗu filin ƙasa sai zama kamar ya ɗan ture shi wato ba a bautar ƙasa ita a ƙasar ta sau da ta rautsayin iska ta zo ta ɗiba za ta yi abin za ta ɗiba amma aka tatsa mata nono a kai gauraya ta to sai zama ya dandaɓe ta wannan kwanciya ne wajina bi shati sai mu zo da akuya ko tinkiya wa halalnaha alaihi mutatsa nonanta a kansa tun matsubna bi haka sai mu kame masa dawaki shi ne bautarsa wani ta ce kwanciyar da ta rika faruwa sanadiyar ta kuma amur bin luhai da ya kinki bautar goma kan aka fara da hubar kuma aka ta faman wato anin ci gaba da mai da ita rasta rasta haka dama galibin kirkirar abin da bai da asali daga Allah ya in ana yin sa iri kaza zuwa lokaci sai da kuma ya sauya zuwa wani irin zuwa lokaci sai da ya canza zuwa irin saboda babu bayanin cewa ga yadda ake kan a yi shi shi kuma ibada ta Allah ce komai an fahimci. ba magana ka zo da ƙari da haka manzon da zai zo da bayanin sai ya zama bayanin filla filla da kiransa to amma su irin waɗannan bautar ta mai ta shiriri ta ta na gani na sa kaina to yadda kake yi to kuma ana nan kuma ɗan zamani masu biyo muku sun ce to ya kamata ɗan mobilizing ɗin abin da ko shi ne sai ka ji new testament da old testament akwai kuma new new kuma shi ma a ciki haka ba an ta yi kenan to bayan haka malai ci gaba cewa durusun wa iba darussan da muka koya daga wannan karatu da kuma izina da za mu ɗauka da kamar a ce misali amfanin abin da muka karanta rairayayyen abin da muka koya sai ce annal araba lam ya abdul asnama li itiqadi annaha qalaqat asali su larabawa ba su bauta wa gumaka da ƙudirin cewar gumakan nan suna suka halice su ba ba dan wannan suka yi aw khalaqa samawati wal ard kuma basu bauta kan nan dan cewar kan nan suna suka halitta sama da kasa ba ba akan haka suka bauta musu wa inna ma kanu yastaghifuna biha kadai sun kasance suna neman agajin waɗannan gumaka ne min dunillahi kuma bayan Allah wa yatlubuna minhum jala'al qurbi kuma suna neman su yaye musu bakin cikin da suke ciki wa ihtilaban naf'i da kuma tattara amfani tattara musu wani abun amfani akan haka suke bautar su amma sun yadda ba su suka yi su ba ba su suka halitta sama ba ba su suka halitta kasa ba duk tunda kaga an ga mana inda ya je kwaikwayo bautar gumakan sun ce a ruwan sama ko suke nema su ne sai su musu kuma su dan nemi taimakon su sai su taimaka musu ko wannan ne amma ba wasu suna jin cewa gunki ne i kasa ba ba suna jin shi ne i sama ba suna jin shi i su ba su kansu ba su da wannan wannan abu na ɗaya kenan da muka amfana da shi muka sani game da abin da ya shafi bautar kuma kan da larabawa su abu na biyu ila jurmi man kana sababin fi halakin nan. girman laifin wanda ya zama sanadin halakan mutane karatun da muka ya sanar da mu wannan domin ji irin abin da ya faru da amr bin muharib saboda shi ne sanadin bautar gumaka manzo ya ce an nuna masa shi ya gaishe a gidan wuta yana jan hanjinsa wa balalihi da kuma girman laifin wanda ya zama sanadi na halakar mutane in an ce halakin nasi wa balalihi duk zai bace wasu wa annahu yahmilu awzarahu cewa wanda ya zama dalilin halakar mutane zai kinkimi laifinsa da i na halakar da su wa auzarahum ikinki malaikun shine ya zama sanadiyar halakan dauki nasu ya dauki nasu kamilatan cikakkiyar dauka ko kuma cikakken wato laifi yau alkiyamati a ranar alkiyama fihi dalilin a karatun da muka yi ya sanar da mu ko yana kunshe da wani dalili ala anna baba ahlil jahiliyyati akan cewa shi wasu daga cikin waɗanda suka zo a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci cikin magulanci na bi jurmihim za a azabtar da su da dukkan ashe ba kowa ba da cikin yan jahiliya zai tsira a gurin Allah cewa ai lokacin Allah bai aiko annabi Muhammadu ba ko sallallahu alaihi wasallam to shikenan kowa ya sha wanda suka yi abin da suka yi kwaciya da suka yi da suka yi tafi Allah ya aiko nan? a'a ba kowa bane yake sha wanda ya zama sanadi na wato halaka al'umma to ina fuskantar azabar ubangiji da bambanci da wanda shi bai tattago ba kuma ma bai shiga a yi da shi ba ko da dai misali bai ce shi ma wani mai zaman kansa bane to amma dai bai yi wani abun ba ko bai zama dalilin halakar wani to wannan da bambanci wanda za a iya Allah ya jarraba su a ranar kiyama ya fitar da wanda zai fitar daga cikin su kuma ya riskar da wanda zai fitar da sauran kafa musamman ma da a lokacin akwai burbushin abin da annabi ibrahim ya tafiye mai da annabi isma'il tunda ina suka samu ai bauta a ka'aba in ba daga abin da suka annabi ibrahim da annabi isma'il suka tafi suka bari ina suka samu dawaki waye koya musu an fahimta ku tafahatul mushriki darasi na hudu da abin lura wannan karatu ya sanar da mu wautan mushrikai wa hamaqatihim da gailancin su gailaye ne iz abadu asnama domin sun bauta wa gumaka min sun ɗi aidihim wanda su suka yi su da hannu in ba ki dama manci baya abin da ka yi shi bai iya yin kansa ba kuma ce shi ne abin bautar an sai dole sai ma da ya ce to as'ilatul lil muraja tambayoyi dan maiman abin da ka koya kar dai abin da aka yi ko an karanta an wuce ya bace ha bari a sake dan kwankwasa ka a ji abin da aka yi ka rike ko ku bi rike ina nan ko baya nan sai ce man awwalu man adkhala ibadat al-asnam jazirat al-arab wane ne farkon wanda ya shigo da bautan gumaka cikin tsibirin larabawa shine amru bin luhai kafin ko wanda aka tashi da shi ka ƙar da wani an tambaye ka yanzu an saka wa min ayyi qabilatin hu dan wata kabila ne shi kabilatu kuza dan kabilan kuza ko tambaya ta gaba mala yace amma da akhbara anhu rasul sallallahu alaihi wa sallam wani abu ne manzo ya ba da labarinsa game da shi wannan wanda ya shigo da bautar gumaka din sabar larabawa yace ya gan shi yana jan hanjinsa a cikin gidan wuta ko shine labarin da manzo ya bayar game da shi to da kaji karshen masu halakar da mutum اذكر حالة ma مع أصنامهم faɗo mana halin da laraba suka kasance tare da su wani hali suka kasance in za su tafiya suna zuwa su nemi albarka su shafa in sun dawo ma suna zuwa su fara da su ko yawwa kuma in ma an rasa dan dutsen da za a bautawa akan tattara kasa a tatsa mata nono a yi mata dawa sai dai an yi tambaya ta hudu yace udhkur a min durusi hadha makaba Ta ke faɗo wani darasin na shi wannan ɗan yanki da muka koya banda wanda aka gaya mu kai ko mai ka gano ko ko ka tsaya dai abin da zo maka me muka gano na wani darasin wanda malam bai faɗo ba kuma ya kamata a ce an faɗo shi ina sanar da mu azabar da ake wa wanda ya zama sanadiyar kirkirar wani abu na bata cikin al'umma an faɗi wannan ko a an ce wani labari manzo ya bayar kuma kun faɗo ta zama mai sun aibata annabi da ya zo musu da bautar Allah kaɗai ice a bar bautar guma. ai ga darasi ne da muka ji a ci kuma bai fito a tambayoyi ba banda wannan ba sannan banda manya-manyan gumaka da suka shahara ake tarayya akan bautar su sukan ware wasu a gidajensu ko to banda wannan fa sukan wato yanta dabba su bar wa gunki su su kimora an faɗo wannan a tambayoyi ba a faɗo ba shi ma darasi ne da can ba a san laraba da kuma gumaka gaba ya ka tsoro musulunci an gane ko to kaga akwai darussa wannan shine koyar da kai ya za a yi karanta abu ka fito da abubuwan da ya kunsa ma'ana so ake zuwa gaba ka zama malam ba ko shi nan ka karanta ka san fassarar bakin ba to aka zo aka ce to yi mana bayani ka ce eh hakan da yadda muka karanta <laughs> ai haka yake faruwa ne in ka tafi bayan zai ce to karantuwar gaya maka zai je fasara ma baki da baki baki da baki to amma me abin yake koyarwa ko ne za a iya tsamowa da ciki to ne ma da yake tafiya da wannan salam tsari ga wani kasancewar ne haka ita to wannan darasi za mu koya kuma har wayo a dunkule daga wannan karatun da muka tarihi na nuna mana larabawa waye ne suna da basira yadda za ka ji kafin zuwa musulunci suna haddace waƙoƙi baiti dubu dubu kuma daga ji yau za ka zo kai baiti dubu yanzu iji kuma ya tafi da shi tun da ya fito daga bakin ka zama rabansa haka suke ya haddace baiti dubu na wani ya haddace baiti dubu na wani ya haddace baiti dubu na wani haka to amma wannan basiran ba ta yi aiki ba abotan gumakan da ashe dai shiriyar daga Allah ce ba daga kaifin kwakwalwanka da wayewanka ba ko wannan ma darasi ne gagarin ma kace ne Allah ya halitta ba cewa ɗabi'a ta ɗan adam ba zai iya zauna haka ta kai ba kawai kai kai harkar ka ne harkar ta kuma kada mu zama wato ainihin mun da wani wannan ɗabi'ar ta su za wani tana tare da su in ba su samu wanda ya dace da su bauta ba za su bauta wa wani da ba samu sakon su bauta Allah ba kyakkyawa garin da za su bi sai suka tsige da bautar wani Allah an fahimta ma'ana dai shi dan adam in dai bai samu fuskantarwa ta ubangiji ba ida ce da wannan wato fuskantarwa idan ma kanta to ba za ka raba shi da wato shirme da shiriri ta irin dai da shi yake cewa in ba kai sharan masallaci ba sai ka yi ta in baka ba Allah ba ka bu bayin Allah ko yawa to sai ma da na nasabu dangantaka annabi sallallahu alaihi wa sallam kira da yamince Allah tabbata a gare shi wa qisatu zawaj Abdullah bi Amina da labarin auren mahaifin annabi Abdullah da mahaifiyar annabi Amina wannan darasin abin da zai koyar da mu yace huwa Muhammad ibn Abdullah annabi Muhammad shine Muhammad Shayabo dan Abdullah shi kuma abdullahi ibn abdul muttalib shi kuma dan abdul muttalib shine kakan annabi abdul muttalib ibn hashim shi kuma dan hashim ibn abdi munaf shi kuma dan abdi manaf ibn abdi manaf dan abdi manaf an gane ko ibn qusay shi kuma abdu manaf dan qusay ibnu kilab shi kuma kusayyu dan kilab ibnu murra kilab kuma dan murra ibnu ka'ab shi kuma murra dan ka'ab ibnu lu'ay shi kuma ka'ab dan lu'ay ibnu ghalib shi kuma ghalib dan eh, ibnu ghalib shi kuma lu'ay dan ghalib ibnu fihr shi kuma ghalib dan fihr ibn malik shi kuma dan malik ibn nadar shi kuma malik dan nadar ibn kinana shi kuma nadar dan kinana ibn khuzaima shi kuma dan khuzaima ibn mudrika shi kuma dan mudrika mudrika kuma ibn ilyas dan ilyas ibn mudar shi kuma dan mudar ibn nizar shi kuma mudar dan nizar ibn ma'ad shi kuma dan ma'ad ibn adnan shi kuma dan adnan waɗannan su ne salsalar nasabar annabi muhammad jira da aminci allah su tabbata a gare shi in ka so kana iya kanka wani tsari ka fara ɗaukan ukun farko ka haddace muhammad ibn abdullahi ibn abdulmuttalib ibn hashim muhammad ibn abdullahi ibn abdulmuttalib ibn hashim muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim sai sun zauna sai ka sake ware uku sun zauna sai ka ware uku ka ce mai wani sai ka haɗe wanda muna firamare ajin farko haka ake haddatar da mu sai da ka haddace nasabar manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen nasabar da babu ya irin ta duk duniya ta haka sai ka haddace in ka kiyaye da wannan zaga a kasashen laraba yana daga cikin abin da wani lokacin an zo wato kacici kacici ake da shi waye cikin ku zai kawo min nasaba annabi ba gargada yana da atamfa da shadda haka za ka jana ne kwace yana da fatahul bari shirin sayi bukari haka sai ka ce to kai dan da kake baka haddace ba gashi kuma gagara ba sa gara an fahimta ko to a hankali ka bi wannan tsarin za ka iya haddace ya fi kai hadda wani shirme gani ana ka hadda waƙe-waƙe na shirme na banza an haddace waƙe bambali an haddace ta eh, kasunan shata an haddace wanda wasu ma yaban yan giya ne to ga kuma abu mai tsarki za ka haddace mai asali mai tushe ko wa adnan ma da ya ci gaba da shi adnan min walad isma'il asali ina daga cikin ɗayan annabi isma'il wa isma'il huwa ibn ibrahim shi kuma annabi isma'il shine dan annabi ibrahim alaihi masalam amincin Allah ya tabbata gare shi alladhi ra'a abuhu ibrahim shi annabi isma'il shine wanda babansa annabi ibrahim ya ganshi alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi fil manami a mafarki a bacci annahu yadbahu gashi yana yanka shi ina yanka ɗansa Isma'il fasalama li amrillah sai duk su da uban da ɗan suka mika wuya ga umarnin Allah tunda su mafarkin annabawa gaskiya ne ma'ana umarta ake da ya aiwatar da yanka ɗansa ana so a gwada shi fafadahu Allah bayan sun miƙa wato wuya ga umarnin Allah Fafa fafadahu Allah sai Allah ya fahimci annabi Isma'il bi dhabhin azim da abin yanka mai girma aka zo da rago lafiyayya aka ce to wannan yanka shi a madadin ɗanka Isma'il da ka yadda ka bada gaskiya za ka yanka mun ga ka ci jarraba shi ma ya ci jarraba dan a mana yadda ƴaƴan suke da biyayya ga iyaye da yadda iyaye suke ɗaukar ƴaƴansu ba komai ba akan bin Allah kai ma za ka zama haka A kan bin Allah ɗanka in ba za a ba Allah da shi ba sai dai a bata in kuma yadda za a ba Allah ta kai da shi to tafiya ta yi shi ma ɗanka ya ce eh kana da haƙƙin ibika a abin da ba saban Allah ba to wannan ake so a samu da gare su aka musu wannan jarraba kuma suka ci jarraba wa idan tala ibrahim wa idan tala bi kalimati fa atammahunna suna Allah ya jarrabi sa annabi Ibrahim da wasu kalmomi na umarni yi kaza bar kaza kuma ya ci jarraba ya cika abin da aka fasa to wannan duk ina ci to malamai na ambata cewar Adnan da aka ce dan annabi Isma'il ne ma'ana na daga cikin zuriyarsa ba ana nufin daga Adnan kawai sai annabi Isma'il akwai wasu da ake faɗowa ƙari akan Adnan amma malamai suka ce akwai kokon ba tabbas ɗin ingancin amma daga kan annabi muhammad zuwa adnan ba a da wata ta ba cewa haka dangantaka ce. amma in ka tafi ka wuce nan zuwa aje da annabi isma'il annabi ibrahim to waɗanda za a faɗo a tsakanin akwai saɓanin tabbacin shi sa sai ma da ya tsaya iya wanda suka inganta a gurin malaman sira an fahimci bayani to da kada wata ranka ɗauko littafin na sira ba wannan ba kaga bayan adnan an sake kuma jero wani lodi guda ka ce to ya kuma malam shi bai faɗi wannan ba kuma ya ce tare annabi a shi tuye kwanya ma ya mana ta a'a ingantaccen ya kawo dama ya ce zai turo wanda suka tabbata masu asali to shi ne yanzu ci gaba cewa wa ummuhu mahaifiyar annabi kuma ita ce aminatu bintu wahab amina yar wahab da ita shine mahaifinta wahab ibn abdi manaf shi kuma wahab dan abdi manaf ibn zuhra shi kuma abdulmanaf dan zuhra ibn kilab shi kuma zuhra dan kilab ibn murra shi kuma dan murra ibn ka'ab shi kuma dan ka'ab ibn lu'ay shi kuma dan lu'ay ibn ghalib shi kuma dan ghalib ibn fihr shi kuma dan fihr wa abuha yawma idin mahaifinta a wannan lokaci huwa sayyidu bani zuhra shine shugaban ƴaƴan zuhura nasaban wajen dangantaka wa sharafan da gurin ɗaukaka saboda haka ya ce da ta fito daga cikin ɗaukaka kuma ta zama mahaifi ga mafi ɗaukaka wa zan tazawwaja biha Abdullahi, mahaifin annabi Abdullahi ya aure eh, ita amina mahaifiyar annabi wani yau yawma a wannan lokacin a wannan yayin da ya aure ta afdalu imra'atin ita ce mafificiyar mace min fi quraishin a dukkanin kabilar quraisha ba sama da ita daraja nasaban wajen dangantaka wa mawdi'an da gurin da ta samu kanta to da haka ya fito daga babban gida ta kona bangare bangaren mahaifi da ta bangaren mahaifiya ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض نسبا dan haka manzon Allah tira da amince Allah su tabbata a gare shi ne mafi alkhairin dangantaka akan duk wani wanda ke ban ƙasa duk wani wanda aka yi a ban ƙasa nasabar sa ƙasa take da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ta tafi ta alal isla yake yanke kawai kada ka tsaya wata inda inda kai tsaye kakka ji shakku فلنسبه من الشرف أعلى ذروة dangantakarsa ta ɓangaren ɗaukaka tana da mafi ƙololuwar daraja in an ce zirwa ƙarshen abu irin tozon abu ɗin wa ada'uhu maƙiyan annabi kansu kanu ya shahadu na lahu bi zalika sun kasance sun yi masa shaida da wannan matsayi sun san suwaye dangin daga wani gida ya fito wa shahida lahu bi hada abu sufyan abu sufyan kansa yawa annabi shaida da wannan matsayin na cewar ba wanda ya kai shi girman dangantaka da asali a lokacin abu sufyan yana annabi musulunta a ina ya ba da wannan shaidar bayyana ya dai malikin rom a wurin sarkin rom da ake kira da herakal sura lokacin sako ya isa wa herakal manzo yana ga masu cewar shi annabin allah ne Allah ya aiko shi da saƙon musulunci su musulunta su sami ladan abin da suka wato ainihin jagoranci al'umma su zuwa ga musulunci su sai yake tambaya sakamakon har waiwaye wani mafarki shi hiraka cewar za a aiko wani wato ainihin annabi kuma a ta dalilinsa mulkin da suke da shi zai rubuta to a wannan lokacin da ya samu wannan bayanin shine da ya samu jin cewar ga wato ainihin ta abu sufiyan tafiya ta taho da su sun biyo ta rum to da aka sai to ga dama ta samu a zo masa da su aka tattara su sai kira wuta su bayan ya tattara su yace to a sako abu sufiyan shine shugaban tafiya a sako waɗanda yake jagoranta su biyo bayansa in ya faɗi abu shi zai rika tambaya haka ne in a ciki da wani gyara zai ci in ya kuskure ko ya wata barna zai ci sai masa da tsarka masa tambayoyi a cikin iyayensa akwai wani mai sarauta da ya zo ya ce muku shi annabi a a a iyayensa ba wani sarki to da wani sarki sai ce gadin gidansa yake so ya karba to me yake cewa ku yi ina umarni da gaskiya da ayi sallah a sadar da zamanta kaza kaza to banda wannan shi da yake wannan bayanai na kaza kaza kaza kaza kaza ya dangantaka su ce a'a ai mai nasaba ne a cikin ma'abocin nasaba ne maɗaukakiya ma ku duk sai rika wannan sai ke ta aiki kuma dama ɗabi'ar annaba ba sa ba sa fitowa sai daga mafi ɗaukakan nasaba saboda shi yana da masaniyar wani abu na kiristanci to haka haka ya masa wannan tambayo shi ne anan malam yake cewa Abu Sufyan hadisin shi wannan na Abu Sufyan ina da cikin sahih Bukhari ya kawo shi babu bada ilwahi in ban manta saboda haka shi ne anan malam yake ga wani shi kansa Abu Sufyan a lokacin a yana mai kimon amma ya shaida da cewa eh dangantaka annabi mai asali shi mafi ɗaukaka darajar fa ashrafu alqawmi qawmun dan haka mafiya ɗaukakar mutane mafiya ɗaukakar al'umma al'ummar annabi muhammad wanda ya fito daga cikin ko larabawa ke eh, wa al qaba'il qabilatu duk kabilar da ake da su a duniya mafi ɗaukakar kabilu ita ce kabila annabi muhammad ita ce quraishawa a za ka tambaye ko kabila ce mafi ɗaukaka a duk duniya kana da amsa yanzu kan tsaye eh, za ka iya faɗa wannan jama'a ne suka fi kowace jama'a daraja kai tsaye kana da abin za ka faɗa yanzu a littafi ka gani ba da ka kakaro ba ko فالواصلة ابن al'afka yace an karɓo daga wasila ɗan asqa radiyallahu anhu Allah ya da shi kada yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzon Allah kira da hannun Allah su tabbata ga dai shi yana cewa inna Allah tsafa kinana hakika Allah ya zabi kinana min waladi Isma'il daga cikin ƴaƴan zuriyar Annabi Isma'il wa tsafa min kinana daga cikin jerin kinana kuma Allah ya zabi Quraish wa tsafa min Quraishin bani Hashim a cikin kuma su Quraishawa ya zabi banu Hashim wasafani min bani hashim ni kuma nan muhammad Allah ya zaɓo daga bani hashim tatattata aka rike aka kafa shi tataccen Allah sai kiran sa mustafa zama da yake min hikimati da listifa ina daga cikin hikimar wannan zaɓe da taciya taciya da Allah iwa manzo ihtalat al-arab da can laraba suka ga sun saba ya zama musu ɗabi'a al'adar ne An la tasma illa min zawil anfal ba za su saurari wani bayani ba sai daga wajen mai asali mai tushe in ka zo dama kai jaddo joga ne ɗori tafiri ne dan kan tsire da ake cewa ya gama tsire tsire can ƙarshe ya tsira shi to in irin wani ɗori tafiri ne ka ba za ma saurare ka ba su da damar za su ji to kai wani da ba ta lokacin sai ji wannan wanda ba san tushen ka ba domin muna son mu ji magana wata za mu kama a kawo mai tushe an fahimta ko to suna da wannan halayyar to kuma gashi zai aiko manzo wanda ya fi kowa in ya zo ba da irin wannan nasabar ba to fa an samu abin shuka ka shi kada Allah ba wannan ai ai tsantan mage ba ta mage kuma haka ake faɗa ko to yana daga cikin hikima ta ubangiji sakamakon laraba sun saba ba sa sauraron wata magana sai daga wajen mai dangantaka al'aliya madaukakiya fihim a cikin su fa kana min hikmatillahi ta'ala sai zama daga cikin hikimar Allah madaukaki an yassara nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya zama ya zafi annabinsa annabi muhammad Sira da amince Allah su tabbata a gare shi min baitin daga gidan da yake kana Af'bala shine mafi ficin duk wani gida na saban ta bangaren dangantaka wa a'la sharafan kuma mafi daukakar daraja hatta la ni a ada al-islam silahu har ya zama wato makiya musulunci ba su da wani makamin riƙewa fi aidihim a hannunsu ya suttu da bihi an sabi da za su daga tsare ko wato kare bayi daga cimma hanyar Allah ba za a rika suka mu zato ku kurasa da ku bi wanda intaccen bage da ba sa mage shi zai gaya muku abu ku ɗauka to ba za a hana mutane karɓar musulunci da wannan ba magana dangantaka ce da kai magana su ta ya fi ka asali ma ya kai ina kana ina kake da bakin magana ka soke shi to hikimar ta ubangiji da ya masa wannan zaben saboda a toshe wannan kafa kaga da baka sani ba hikimar ta sa Allah subhanahu wataala ya zaba annabi ba cikin mafi na nasaba me yasa ka san laraba suna da wannan ka sani ba to Allah ta sai toshe ma wannan da addu'a a samu matsala wala ya tawahhamu mutawahhimun kuma dan kan wani mai imuwa ya imauta wala ya tawahhama mutawahhimun dan kan akan cewar saƙon manzancin annabi inna ma hiya wasilatu li taghyir wad'ihi al-istima'i faqat to ko an aiko shi ne dan kawai ya canza yanayin zaman wato al'ummar da izo ya karkau ba wannan bane a akwai kuma wato ainihin wasu hikimomin daban ban da daga ciki a fitar da wanda ya fi kowa dangantaka da kima da matsayi a kan cewa duk abin da yake na Allah yana danka ina danka shi a hannun nasa na gargaba ba kowane gajana bane yake tana da addinin Allah yace eh, annaf siyar Allah ta'ala li nabiyyi Muhammad min al-arab hakika zaben da Allah ya iwa annabinsa Muhammad ina da aminci Allah tabbata a garin daga cikin larabawa min dalail hubbillahi ta'ala lahu ina daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewar Allah yana ƙaunar laraba fiye da ƙaunar da yake sauran kabilun da ba laraba ba Allah yana son laraba fiye da sauran waɗanda ba laraba to kai kuma kana so ka zama na Allah ka ji abin da Allah yake so kaga sai dai ka so abin da Allah yake kaga san laraba ya kama wa hada yaktabi min al-muslimi wannan yana jawo lalle daga musulmi an yuhibbahum dole iso min haythul jins ta bangaren ikalle su a matsayin jinsin kabila ta laraba to lalle ka so jinsin larabawa a dunkule ce kana kana kaunar su la min haythul afrad ba ta kallon su a ku ba in ta kallon su a ku ne ba zai yi ba amma in ta kallon su a matsayin kabilar da Allah ya fitar da manzon daga ciki to lalle ka so su fiye da san da za ka yi wasu fa fi afrad in ka tsaya kalle su a ku. a cikin daidaikun su akwai muslimin wanda ya bada gaskiya da Allah akwai muslimin wannan da ba dole ka soyi saboda musulunci akwai yan tana ta addini wa gairi muslim kuma a cikin su akwai wanda ba musulmi wannan kuma dama sai ka ki irin su Abu Lahab su Abu Jahal duk da laraba ne larabcin bai amfani ba ne yace mustaqimun wa munharif akwai wanda yake mai kaski akan hanya madaidaiciya akwai kuma waskatacce wanda ya bawa hanyar tsira wato baya salihun akwai nagartacce cikin wa qalihun abu kuma watsatse a cikin qalih shine kishiyar salih yace fa yakrahu al-a'mal al-makruha da haka lalle musulmi ikamaci miyagun ayyuka ko kuma ayyukan da suke abin kyama fihim a cikin su la jinsahum al-arabi ba ka jinsin su gaba ɗayan laraba ba irin yanzu da ake kokarin cusa wa musulmi wannan ai kasashen laraban da iska kaza kaza kaza haka za ka duniya kuma laraban gaba ɗaya yake haɗa musu kuɗin gora a ai su ma kaza kaza to dama haka ake so a cimma a gurinka ka ji cewar inda manzanka ya fito kabilar da wato manzanka jama'ar da manzanka ya fito daga cikin su ka ji ba su da kima ba su daraja a gurin haka ake so da kuma ba wai sai su ba mu ma in ka dawo a cikin mu haka ake mana mu ma da muke dan jallu joga a ah, ku sa zuwa ɗauko wani bayanin wani an wani wani asibiti shaka tafi a garin kafur za zo a hira da yaro me za ka ce ai mu wannan ƙungiyar da ta zo ta mana wannan asibiti ta fi gwamnatin tarayya muhimmanci a gudu to ta na haka in wannan wannan asibitin da aka yi shaka tafi ya fi gwamnatin tarayya a kwanan da kai a cikin wannan kayan rashin lafiya ai ma tiyata a ko sai kuma a ɗauko ba ni ana he he he he he wai ta ce ta ta ta ta ta ta tafi sun nemi taimako sai a ɗauko wani sai a sa mata sai kuma ce sai a kawo kuma sai a sako kukan mota kuma yanzu wannan muna kan kwalitar da ƙungiyar abin ta duniya ta zo ta a Najeriya daga titi kaza zuwa na kaza to kafin a zo inda aka wani titin wani titin aka hawa aka zo na ko ƙasar ba titi ke wannan kawai wannan magana da ke muku ta fi shekara goma sha da jinta a bibi ko a na shi ke da kaji wannan zaka ce ai ai iskan shugaban da nufi da su ba yadda suke sai ka zasa su ka za ka ga komai na su bana alkhairi saboda wani abu ba ɗaya shaka tafi da su zama ko titi da bai fi wato kilomita ɗaya zuwa biyu ba to haka ake mana sai ka ga nasu kabilar ba da kima ta manzan naka ba da daraja kai dai a rasa mai daraja a gurin sai kanka kawai ko to haka ake mana to amma in ka zama wayayye duk wannan ba zai shige ka ko mai zo maka za ka tsaya ka tantance ka tashi mala yace an ila lil muraja'a tambayoyi dan maiman abin da muka koya udukur nasaban nabi sallallahu alaihi wasallam ila jaddihi ar-rabi nan ba za a yi <laughs> ba ta aka ce ka faɗo dangantakar annabi zuwa kakansa na hudu shine muhammad bin bin abdul bin hashim bin abdul a ah, ba <laughs> a haka kafin kuma wata tsohon lokacin mun zo ko gaba ɗaya ma za mu sha eh. sannan sai ce udkur hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam an sharifu sabi faɗo mana hadisin nan na annabi game da darajar dangantaka to ne sai mu dan bude shafin mu gani ko tunda ba hadisi ba kafin nan zuwa da karatu sai a hadisi ka faɗo hadisin da yake bayanin wato girman nasabar mu. wanda mun karanta shi wanda karɓo daga watila ko dan asfa Allah ya shi ke cewa na ji manzon Allah kira da mace Allah su tabbata a gare shi na cewa inna Allah astafa kinanata min walad isma'il wastafa quraishan min kinana wastafa quraish ko wastafa min quraish bani hashim ni min bani hashim wannan hadisi ke so A ka da tsaye ko ka tsaye duka gaba ɗaya kusa ɗara biyu ba da dan wani abu sai ko ka fara haddace su sarafin yau gobe kuma sai ka haddace tsazin shi ke wani hadisin ya zauna dama cikin ɗaya eh, yawwa irin wannan to sai kuma yace ne ma hiya hikmatullahi fi hada al-ittifaq wace hikima ta sa Allah ya zabo annabi Muhammad cikin wannan tsaka saboda laraba suna muhimmanta na sama suna ɗaukan tushe mai nagarta da wani abu sannan kuma don ya sanar da mutuwar ubangiji na tsaunar larabawa fiye da sauran bayan da ya halitta an fahimta ko to wannan karan bai ci da mu karo wani darasin to kai kuma tun da ya kuwa ba a wancan sai ka je ka zauna sai ka bi ka ga ce kuma me za ka ko daga cikin darasin da wanda bai faɗo ba sai ka kallon ka magana da zaban nan ta ma ana magana ɗan ɗan kwale kwale professor professor ba na kallon mu bai hamdi ta shaɗa wallahi da ila an Thank you. الله أكبر cewa mutum ne mani ya fitar masa a daidai lokacin yin sallah sai yake ya sallah bayan ya yi wanka sai ya sake sallah to idan lokacin da mani nan ya fita daga jikinsa izamanto ya rasa ruwan da zai yi wankan da shi ko yana da wata larurar rashin lafiyar da ba za ta ba shi damar ya iya amfani da ruwa ba to in yi ce mamar ya yi sallar ba a da bukatar sai ya sake sallar ta ta yi in damar ya sake amfani da ruwa ta taso kuma ya zai iya yi larurar ciwon ta kau da za ta hana shi taɓa ruwa ko kuma rashin ruwan da ya sa bai iya yin amfani da ruwa bayan ya ko ya samu ruwa to shine sai yi wanka saboda gaba an fahimta ko wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya yi zina da matar dan uwansa alhali kuma yana da aure wanda ya zina da matar dan uwansa yana da aure hukuncinsa iri ɗaya ne da wanda ya zina da matar wani yana da aure idan za a aiwatar masa da abin da musulunci ya shimfiɗa na doka na horo to za a jefe shi ne har ya mutu shi ne hukuncin ita wacce ya zinar da ita idan ita ma da amincewarta da wata haka ta faru ita ma irin abin da ya same shi ya same shi za a jefe in kun karfin ta yi sa mata wuka a wuya ya zina da ita ba za a mata hukunci irin wanda aka masa wannan kun karfin ta musulunci na bambanta tsakanin wanda ya abu da sarransa da amincewarsa da kuma wanda aka fi karfinsa aka sarsarta shi wannan kuma yake cewa sunaye da yake so ya san me ma'anarsu akwai sunan yasmin sunan wani fure ne akwai zanjabil ita ce citta mai yatsu akwai fadil ma'ana mai martaba ko mai daraja daga alfadlu baiwa fadil mai baiwa ko mai martaba aisa mafi sauki sai kuma hari manomi wannan da ya fi amsa sunansa ce eh? <laughs> inda ya amsa sunansa na manomi da ake sa wa ‘ya'ya wannan sunan inda za ka sa sunan ɗanka fadil na kana fata zama wani mai martaba zuwa gaba in ya bi tsarin da musulunci ke sa ba wa zama mai martaba ai fata na garce mai in ka ce aisar mafi sauki tana sa ran fita su a mafi saukin al'umma kace da shi haris manomi kana sa ran kada ya zama sau na gari banza dan ashanta ke a miƙe kafa ana ba ku mu samu kullum eh? manomi to ka samu manoman ma amma da yana son mai ma'ana aiki wannan ɗin harif ya tabbata ko waɗanda suke da wannan sunan sun cikin magabata eh, sai kuma wannan yake cewa shi tambayar sa wani ya gani daura da laya ya tashi ya da shi kai laya baki sai ya ga ranta ya ɓaci ita to ai sunan Allah ne kawai shi ne ciki da Allah ya abin yake sai malamai suna bayanin a game da abin da ya shafi hukuncin laya abin da aka samu daga magabata da daman su suna ƙin sata ba sa halatta sata saboda gudun in an ce ana amfani da ita saboda sunan Allah ne to ba za ka iya tantance ta wanda ya da sunan Allah da wanda ya yi ba da sunan Allah ba da wanda suke ba sunan Allah bane na san wanda aka taɓa buɗe tara gawayi ne da ka sani da irin wannan na gidi shi aka nan da a ciki aka ɗinke gefe da gefe wani kuma ka buɗa za ka tara ko wasu itatuwa ne haki haka aka ɗan kakkarya matsayi matsa aka ɗan ɗauɗau aka ɗinke a ciki haka za ka yi ta gani ko kuma wanda za ki na rubutun wani sai ga sunayen wasu mala'iku ko sunayen wasu aljanu kuma kamar ta haka sai malamai suka ce tunda duk wanda ka gani da ke ba za ka iya sanin cewa wannan ta Allah ce ko ba ta Allah ba kada a zo a fake da ta Allah ai wacce ba ta Allah ba sai ka ce to duk abin da zai bada kofa barna toshin ta ake ba ko wanda suka tafi akan wannan fahimta cikin magabata amma daga sahabbai tabi'ai da sauransu ko wanda suke cewa in dai mutum zai iya yin wacce take da sunan Allah ne ya yi halal to ko wannan magana ta tana koma ga wanda to in shi ya ce eh ta sunan Allah ce yayi to kuma yaya jama'a sauran jama'a za su ga kallon sa ko tabbacin haka ne ba ka wani bude musu zai rika ce ko gani ta Allah ce an fahimta ko to sannan kuma suka ce har wayo zai bayu in ma wanda yake da sunan Allah ne ɗabi'a za ta sa za ka shiga ban daki an gane ka je inda za ka dora a shar musamman mu a yanzu irin yanayin da ake ci to ai ba kaddar sunan Allah kana sai da shi kana a sariya kai kanka din ba kaddar sunan Allah ka sashi kuma an hana shiga cikin wurin da yake ban daki da ambaton Allah suka ci irin waɗannan abubuwan da suke tattare da haka su ne abun gudu amma da za a ce ka je ka ɗauki wato suratu qul huwallahu ahad a rubuta ta karata ya duka fatan Allah ya baka kariya da tsaro suka ce baka laifi to amma waɗancan abubuwan da suke ratsowa su ne matsala an fahimta da ka suka ce wanda ya irin wannan da zai yi da sunan Allah ya sa baka da hukuncin ka bi da an da shi ko ka kafartar da shi duba da wadancan mangan na magabata amma wanda ya rubuta sunan wani mala'ika ko sunan wani aljanu ko kuma wani abin da ya kama da haka confirm wannan ya dogara da wannan Allah ba Allah ba ya yi tarayya da Allah ya yi shirka an fahimta ko wannan shine abin da malamai suke bayar da

ai ka ga wannan ba zai fito eh, eh, ai ta gasken ka gane in wanda ya rubuta misali kulhuwan lahu a kirata sai wani abu na hadari ya faru sai ya tsira yace ai kulhuwan lahu su ce da yake rike da ita ai ka ga tana kuma dai ga Allahu ka fahimta wannan sai ce dogara alfi'i to Allah ya dogara amma inda matsala take wanda ya sa ba wannan ba ba ta Allah ba ce an haɗa masa da gawayinsa da ta hakukuwa da haƙorin haƙorin kura da tsawaye ya ɗaura a ƙasaka a ciki kaga shi ma wannan ina zuwa wani abu ya faru in ya lalaba ya ci haba ashe ba ba a banza ba ya zai saboda bai taho da ita ba to kaga shi wannan kwamfam ya dogara da wannan allah to inda suke bambanta to amma ne har kullum da al'umma su rike maka kallon na fa ya fasau hanya mun ga shi na ɗaya layi har da kallon ka da haka kuma kai ma ba za ka iya maganta kanka maganar wannan zagin ko kamar ta ka shiga ɗakin da ita yi mutum da manzo ya rayu bai sa ba kai ne sa ba za ka yi da manzo kai abin da ya fi da ma ana saɓanin ya halatta bai halatta ba ka sa ba ka sa ba to kai wanda babu ku kwanto a ciki ka karanta irin addu'ar da manzo yake cewa an ka karanta da safe har kai kai yammaci Allah yana baka kariya da mala'iku na musamman da ke tsare in ka karanta da yamma har gari ya waye da mala'iku na musamman da akan da suke kare sai su gwata da wata shi ne abin da ya fi Allah ya samu dace masu masu haɗawa haɗewa ko kira ya haɗe to a yacin ya take nan kashin da zai wani lokaci duk shirme ne wannan su shaye-shayen maganin tauri waye to da tauri na da rana a da sabai sun sha tauri a ƙari zaran su a yakin badar da uhudu sai dai ko a ga ko a wuri ya yi dindin amma ba amma ne a ya tabbata a hadisi babu wani abu da ke daga da Allah ya fuso irin dugo biyu dugon jini saboda shi da dugon hawaye saboda suna tsoron wanda su ne dugo biyun da Allah ya fuso to kai sai ka sha wuri ko an fara ba zai daga ba to me kai ken kuma ka zo ka ciwo ka zo wata cutar ta same ka ana so a tiyata nan ma matsala in ma suna da wanda za su yanka aka zo kuma ɗinki nan ma matsala to me maka ko ka dogara da Allah ba za ka ƙara wa kanka ba za ka rage ka تسجيل كان تسجيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك Bravo.